DW dandalin matasa. Mai sauraro barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin na masu jini a jika. Shiri ne da ke nazari kan lamuran da suka shafi matasa. Sai a kasance tare da ni Aliyu Muhammad Waziri da zan jagoranci shirin na wannan makon. Madalla. matasa su ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma kuma suna da rawar takawa a sha'anin zamantakewa wannan kuma shine dalilin da ya zaburar da wasu matasa a jihar bauchi da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya wajen ba da gudunmawarsu a fannin rage aukuwar haɗura a manyan hanyoyin birnin yakubu la'akari da cewa birnin ya ƙara bunƙasa wanda ya haifar da yawan ababen hawa a sanadiyar haka kuma haɗura suka yawaita musamman daga almuru bayan jami'ai masu ba da hannu sun tashi a bakin aiki Mustapha Bala Shekal guda ne daga cikin waɗannan matasa da suke wannan aiki na sa kai don taimakon al'umma ya kuma bayyana mana dalilin da ya sa ya fara wannan aiki. To akwai lokacin da na zo wucewa ne zan tafi gida to zan ga gosu yawa da daddare kawai sai ce to bai mu tsaya mu dan taimaka in gani ko Allah ya sa mutane su yi umarni su dan tsaya to ina tsayawa da mashina na ajiye a gefe sai na yi fara ce da Allah ka tsaya kai Allah ka tsaya kai ma wannan su wuce tukunna idan na tsaya na ga wannan sun wuce sun bada din kai na ga sun wuce to tun daga wannan lokacin na ce zan zo fara taimako a nan wajen dan taimaki jihata don nima wani sa'in ba san wanda zai taimake na a wajen da nake yi ba to dalilin da sa na fara wannan abun kuma kenan na fara yi ina yi ina yi kullun dan zo da dare karfe bakwai zuwa goma tashi kullun dan zo to sai wasu bayin Allah su masaka su shiga wannan su ma su da su wancan zo yi da su su ma to shin misali ya kaga karɓuwar abin a wajen al'umma da suke nan Bauchi eh to gaskiya al'umman jihar Bauchi suna ba da haɗin kai suna taimako kuma suna wucewa suna tsayawa kuma suna min addu'a Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya biya duk wanda ya wuce ya wani abu amma ka san akwai mutane akwai wanda suke zagi ma wasu ba sa so akwai su a cikin amma wanda suke son abu suke yabo gaskiya sun fi yawa ta yanzu a jihar bauchi ɗaya ɗaya ne yadda zan je ba ce ga ne ba allah ya taimaka allah ya taimaka kai har abinci ma na je siya waje wallahi ina an gani ana siya mun ko wucewa na zo wani ya gani dai taimaka ya ce mun ga wannan ga wannan Allah ya taimako to ana mun wannan abun gaskiya fi sabilillahi to da yake wannan aiki ne na hukuma wanda suke su tashi a kusa awoyin da suke shin wannan hukuma ta san da zaman ku eh to gaskiya wannan hukuma kan ta sani dan in muka zo ba ma suna ba mu sace Allah ya taimaka nan kasan su wasu aikin dare waye ma sun san muna yi in suka tashi sun san muna yan taimakawa muna yi a wajen kuma har ga Allah inda ba mu taimako a wajen nan ba mu tsaya wajen gaskiya wajen ba a sanya za ya wuce ba shi ma fa'izu liman wanda ya shiga wannan aiki na bada hannu ya bayyana cewa tabbas sun samu nasara cikin aikin saboda akasarin jama'a ta yi na'am da wannan ƙwazon nasu saboda wani lokaci sukan samu taro da sisi yayin da suke bakin aikin nasu duk da dai ya bayyana cewa akwai wani ƙalubalen da ke damun su to gaskiya kalubalen da yake faruwa da mu shine mafi yawan masu keke na fen da masu yan acaba gaskiya in sun zo dan ba su bin doka hede su wuce wajen kauye a yi kokarin da ya azan amma sai mu kare kun taba kai korafi misali ga ita hukumar kiyaye hadura domin ko da watakila za ta iya bada wani tallafi a wannan bangare eh wata rana ina zaune a wajen na bada hannu sai wani mai keke na fen ya shigo ban kira shi ba na tare shi a tsayawa sai na fasa masa kilasin sa sai aka kai kara na ofishin civil defense suka ce a su ba damuwan su bane akai jare kai jare yan sanda suka karba abin suka yi na'am da shi suka ce da suka kai shi kotu saboda ya yi failing stuff to yanzu me fatar ku me burin ku me kuke so ku cimma a cikin wannan aiki na sa kai da kuke yi bude babban burin mu shine inda gwamnati za ta ji tausayin mu ta dauke mu aiki ta ringa kula da mu a bar mu kuma a wajen muna ci gaba da ba da hannu sai muna taimakon al'umma da dare saboda in ba mai ba da hannu da dare ana yawan hatsari to su kuma jama'an da ake domin su wani kira zaka yi a gare su waɗanda misali waɗanda suke kin kiyaye dokar in sun zo su ki tsayawa eh ni dai abin da nake kira da su shine ina kira da su su ringa bin doka su sani jihar Bauchi akwai doka a ciki da wajen traffic light amma duk wanda bai tsaya ba ko muka tare shi tsayawa in mun fasa masa gilas shi ya jawo kasancewar wannan aiki da matasan ke yi suna yi ne domin al'umma ko yaya waɗanda ake yi domin sun suke ganin ƙoƙarin matasan shamsiya isa haruna wata matashiya ce da haɗari ya taɓa ritsawa da ita a keke na pep a lokacin da waɗannan matasa ba su fara ba da hannun ba ta yaba kuma da irin aikin nasu gaskiya waɗannan matasa suna taimakawa sosai da gaske bayan jami'an sun tashi da ka ga mutane ga sunan nan idan kuka tsaya hankalinsu a kwance kowa zai cige amma ba wanda zai iya hakuri ya jira dan uwan shi ya wuce kafin ya wuce wani zaka ga an zo an haɗu a guri ɗaya ma kowa ya tsaya ba yanda za a wuce amma ba wanda zai yi hakuri ma dan uwansa kuma wannan yana iya jawo hatsari ma a lokacin. Kiya ko na abu da ya taba faruwa da ke makamancin haka ne na hadari din? Eh ni ma taba faruwa da ni sosai ma. don na taɓa samun hatsari da keke na ɗin kaga kuma irin lokacin da ba jami'an tsaron kowa yana abin da ya ga dama hakan na iya jawowa hatsarin to kaga da da ana ba da karfin gwiwa ma waɗannan matasan da suke fitowa bayan jami'an tsaro sun tashi aikin su za su iya taimakawa bayan sun yi da daddare da rana za su iya fitowa kuma za su taimaka sosai akan wannan irin ganganci zance da masu abin hawa suke yi. Mai sauraro kana tare ne da shirin dandalin matasa daga nan sashen Hausa na DW. Shi ma dai Akibu Ahmad wani matashi ne da ya yaba da irin wannan hoɓasan matasan saboda gudunmuwar da suke bayarwa wajen rage haɗura. ta gaskiyar magana wa'inan matasa suna matukar ba da gudumawa sosai gurin magance haɗura a wannan gari na bauchi domin kaga ni zan ce maka wa'inan mutane da ba din yanzu irin rawan da suke bayarwa ba musamman inda yanzu 'yan keke na pep da sauran masu abu hawa suke tukin ganganci suke tuki na irin sauransu inda ba dingon ina mutanen ba da Allah ne kaɗai ya san irin barnan da za a dinga yi irin haɗari da za a dinga samu da ba don gudunmawar da inda mutane suke ba ba ka gani din na akwai lokacin da ina cikin tafiya da tun kafin a ce mutanen sun fara ba da irin wannan aikin na sa kai din muna tafiya wani mai keke na fefe zo ya kada mu bayan ya kada mu din kawai ya gudu abinsa lokacin babu wanda suke sawa din kowa sa kawai ke tuki yan ransa yake so har kawai suka zo suka buge mutu amma ka kaga yanzu a wannan gurin nisan cin na daɗe ban ji labarin an yi hatsari ba sosai to shin me kake ganin ya kamata mahukunta su yi game da lamarin waɗannan matasa gaskiya ka san duk abin da mutum yake irin wa'annan mutane a ce sun yi tunanin yin abu da kansu ba tare da an biya su ba ko na saka ya kamata a dan dinga kyautata musu ana musu ihsani duk mutumin da yake wani abu ka dan kyautata masa ka da motivating din shi kenan dai da samun kwarin gwiwa yin wannan abu yanzu ma da ma abin su suke balle ana biyan su a dauke su aiki ko a kirkiro irin wani wata hukuma haka na wanda za ta ɗibe su aiki kagan an yi hakan an kara musu kwarin gwiwa kuma hadari zai daɗa raguwa sosai kuma da su yi abun da jajircewa da zuciyarsu tunda yanzu ma ba a ba su suke yin wannan abun. kwamarat Abdullahi Muhammad Koli mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a jihar Bauchi. A nashi tsokacin ya ce waɗannan matasa sun cancanci yabo da jinjina domin a cewarsa sa kai ya fi bauta ciwo. to a gaskiya ba karamin abin a yaba musu ba ne kuma da ya kamata a duba hanyoyin da ya kamata a taimaka musu a ga cewa lalle ko da ma ba a ɗauke su aikin ba to a ba su ɗan horo don su ka ƙara ƙwarewa akan ba da hannu ɗin domin mun duba yanzu yawan al'umma ya karu a jihar bauchi ɗin ko kuma a cikin garin bauchi da kuma ba da wannan sababbin abin hawa na keke napep da kuma yanda hidimomi suke fita musamman da safe in aka tashi irin kaiwa ɗalibai makaranta da kuma lokacin da suka tashi to mutuka matukar mai ba da hannu to za a dinga saduwa da wannan hatsari hatsari a kan lokaci wanda kuma sai ga ba ci gaba ba ne to amma wannan taimakawa din wato ya rage abubuwa da dama kuma yana hana irin matashin hankali na tsakanin mai mota da mai babur din kuma su al'umma ya kamata su ba su haɗin kai da da suna ganin sun sa kansu ne to amma akwai taimakon da suke gaskiya kuma taimako yana da inganci to za ka samu ka taɓo batun haɗin kai daga ɓangaren al'umma wani lokaci za ga wasu suna tarjiya yayin da suka tsare su suna ganin cewa su ba hukumomi ba ne ba aikin ya kamata a ce sun yi ba suna ba su matsala shin wani kira kake da shi ga masu irin wannan ɗabi'a to su al'umma ya kamata a ce duk mutumin da ya ce zai yi taimako to su kuma al'umma sai su fahimci cewa yana taimaka musu ne kuma su ba su haɗin kan da ya kamata kuma mu ɗauki haƙuri domin wani lokacin duk hatsarin nan a cikin sakan biyu sakan biyar ne sai ga abu ya zo ya caɓe to amma mu sa haƙuri a ciki kuma mu yi ƙoƙari mu ga mun bi wayannan duk ƙananan dokoki ɗin da ba masu doka ba ne a hannun su. bar Mai sauraro da hakan shirin wannan makon ya kammala a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na DW. Ni Aliyu Muhammad Waziri da na shirya na gabatar nake muna fatar alheri.